tawagar gwamnatin tarayya ta ziyarci bauchi jiya lahadi domin mika sakon ta'aziyya da kuma jajantawa mutanen da suka rasa dukiyoyinsu a sanadiyar fashewar bom da aka tara kasuwar central market a ranar 22 ga wannan watan tawagar da ke karkashin ministan birnin abuja bala muhammad kauran bauchi ta ziyarci kasuwar da asibiti da kuma kai ziyarar ban girma fadar mai mataba sarkin bauchi rulwanu suleimanu adamu ga abin da ministan ya shaida wa manema labarai to makasudin zuwa mu shine mu zo mu yi ta'aziya a madadin shugaban kasa da kuma gwamnatin tarayya wanda ya turo mu da ni da shugaban tallafi wato dg na nema a al'umman jihar bauchi musamman 'yan kasuwa wanda wannan takaici ya faru da suna bam da ya tashi Wako wani abin da ke na alkawari ko kawo musu eh mun zo da tallafi musamman ma wa 'yan kasuwa wanda su abin ya shafe su da ni da shugaban tallafi ya yi alkawarin zai ni kuma na kawo musu tallafi na da ni da 'yan uwana da abokaina na abuja na miliyan 20 don su samu su ba da tallafi masu bukata muhammad sani sidi babban daraktan hukumar agaji ta ƙasa ya yi bayanin irin tallafin da gwamnatin tarayya ta tanadarwa jihohin bauchi da kuma gombe dangane da hatsarin bama-baman da suka faru a jihohin biyu a kuma rana guda a hukumar agaji ta kai agaji ta gaggawa a nema mun kawo magunguna daban-daban wadda za a danka ma wannan asibiti don ci gaba da kula da wannan mutane da wannan al'amari ya same su shi shugaban kasa dr gullo ibele jonathan ya ba da umarnin a taimaka musu da kayan gini da siminti da roof da zinc da nails da sauran dai abin nan na gini don a tallaba musu wajen farfado da wannan kasuwa kudin nan daga nan gombe zan tafi kuma abin da muka kawo nan shi za mu kai gombe insha Allah gwamnan jihar Bauchi Malam Isa Guda ya ba da umarnin a yi ginin dakin a kasuwar kuma ya ba da siminti tirela biyar don fara aikin a yayin da ɗan takarar gwamna pdp muhammad Awul jatau ya ba da tallafi wa 'yan kasuwan ga abin da yake cewa eh, mun je kasuwa mun je asibiti da kuma duk a gari donation yan uwa da abokan arziki da muke harka da su lokacin da aka ce abin ya faru a Abuja kafin na fito suka ce to ya kamata mu haɗa guduma a baya. Ya haɗa mana wannan kuɗi miliyan talatin muka zo da shi daga Abuja miliyan biyar waɗanda suke tare da ni 'yan siyasan mu su kuma suka haɗa suka ce su ma gashi a haɗa a ba waɗanda suka hatsari su sai magani miliyan biyar. Miliyan talatin kuma a ba waɗanda Allah ya sa jarabar nan ya faɗa shagunansu. A jihar Gombe, gwamnan jihar Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya yi alkawarin ba da tallafi wa mutanen da bom ɗin ya ritsa da su a tashar motar duku a sa'ilin da ya kai ziyarar jaje shi ma shugaban pdp a gombe ya jajanta wa mutanen da hatsarin bom din ta ritsa da su Suna na alhaji nura abba pdp chairman gombe local gama da farko dai abin da zan fara cewa shine a madadin jam'iyyar pdp da mutanen gombe local gama gaba daya muna mika ta'aziyar mu bisa wayanda suka rasa rayukansu muna kuma mika jajen mu wanda suka yi asara muna roƙon Allah Allah amir musu da alkhairi wanda suka rasu kuma lajikansu Abdulhab Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya